masu kallo barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin shirin nan namu na kwankwasiya matakin nasara wanda shiri ne da muka saba tattauna akan al'amuran da suka shafi siyasa musamman tafiyar kwankwasiya sunana amir abdullahi kima daga kwankwasiyar Fotos tv a yau a cikin shirin namu mun samu bakunci na babban bako wanda jigo ne a tafiyar siyasar jihar kano musamman jam'iyyar pdp kuma ɗan asalin karamar hukumar nasara wanda jagora ne ɗaya daga cikin jagorori ne a ƙaramar hukumar nasarawa alhaji musa nuhu yan kaba wanda ya fara siyasarsa tun daga grassroot tun 1999 lokacin da aka kafa jam'iyyar pdp tare da shi aka kafa wannan jam'iyya za dai ku ji daga bakinsa a madadin masu kallo muna maka barka da zuwa to alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu jama'a barkanmu da warhaka to za mu so mu ji me ke tafa da kai a cikin wannan ɗaki namu na shirye-shirye to alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo ya tabbata ga Allah godiya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abin da yake tafa da ni shine a na farko dai kamar yadda gabatarwa ta gabata sunana Alhaji Musa Nuhu Yankaba kuma dan siyasa ne ni kamar yadda ka ba da tarihi cewar an kafa PDP a 1999 tare da mu gaskiya ne da mu a kafa PDP a matakin jihar kano da kuma matakin karamar hukuma da kuma matakin mazaɓa don lalle a 1999 mu ne muka fare wa pdp takarar kamsiloli na yi takarar kamsila a 1999 a jam'iyyar pdp daga mazabar kawaji to kafin mu kunna kai cikin shirin <laughs> tunda ka ce mun tun 99 da kai a kafa jam'iyyar pdp kana ciki akwai wata magana da take yawo za mu so mu ji daga bakinka ya abin yake an ce a wannan lokacin mai girma gwamna ne yanzu shine ya ci firamare election a lokacin wasu kuma suna ganin alfarma aka yi aka ɗauke shi a matsayin mataimaki ya abin yake a matsayin ka na wanda kana cikin fanda na jam'iyyar pdp na jihar kano eh to gaskiya a 1999 lokacin da aka shigo takarkari ni ma na sha jin wannan labaran cewar wai mai girma madugu kwankwasa ba shine ya ci firamare election mu duje ne ya a 1999 ko da yake abu ne na tarihi shi dama yana maimaita kansa amma gaskiya wannan da labari da ake faɗa ba gaskiya ba bane domin in zan iya tunawa coordinator mu na nasarawa a lokacin shine Musa Daneji shine coordinator kwankwasa na nasarawa a 1999 mu kuma 'yan takarkarin kansiloli a wannan lokaci duk ɗan takarar kansilan da ya ci firamare election to shine coordinator kwankwaso a mazaɓa to gaskiya ni iya sanin da ne da aka zo firamare election su balagogoro suna bangaren santsi su ne yan ganduji yan ganduji a lokacin mu ko muna bangaren dr rabi musa Kwankwaso a wannan lokacin gaskiya da aka zo zaɓe ko a mazaɓu ma musamman mazaɓata da na fi sani ta kawaji gaskiya ganduje ba shi ya ci zaɓi ba haka kuma ragowar mazaɓu duk wannan lokacin da aka yi wannan zaɓuka ganduje na biyu ya zo ba shi ne ya zama na farko ba a zaɓen da aka yi na cikin na fidda gwani abin da ya sa kuma na san haka saboda mu already 'yan takarkar kansiloli da ciyamomi mu mun riga mun ci mu na primaries to kaga mu mu da mu aka zo aka gudanar da zaɓen dan yawanci duk ejoji ma na jam'iyya duk mu muka ɗauka to a sanin da na ya ƙididdigar da na yi a wannan lokaci gaskiya ba ganduje ne ya ci zaɓe ba kwankwasa ne ya ci zaɓe kuma ina da alƙalmin domin wannan karin 1999 sai da ta kai mu ga ma ya zama gabaki ɗaya a jihar kano nasarawa kaɗai ake jiran result ɗinta a lokacin da muka tsaye da wani yaro yahuza ado a matsayin ɗan takarar dan majalisar jiha muka kada ɗan takarar su gwagwaro lokacin muhammad hassan jigiriya shine ɗan takarar su na ɗan majalisar jiha a lokacin lokacin mai girma gwamna ya ci zabensa suna nema tun a 1990 nan suke nema sai sun canza mana lissafi a nasarawa mu yan kwankwasiya mu ko muka dage muka ce ban yadda ba to shi sa nake da full tarihin cewar ganduje ba shine ya ci ba ta dai wannan maganar ba haka take ba haka take ba domin sai da ta kai mu har ga ranar karshe mai girma gwamna na, rabi musa kwankwaso ya aiko ya ce nasarawa mu kadai ne ba a karbi result ɗinmu ba saboda haka a je a yi sorting out ya ake ya abun yake ciki ne mu kuma tun a lokacin mun san kwankwasa ne ya ci zaɓe suna so su bala sai sun juya mana alƙalma ya koma ganduje ne ya ci zaɓe. a wannan lokacin da muke ciki ƙaramar hukumar nasarawa ƙaramar hukuma ce da ta tara manyan 'yan siyasa musamman idan ka tafi yanzu jam'iyyar mai mulki jam'iyyar apc akwai mataimakin gwamna akwai sanatan kano ta tsakiya sannan da sauran jiga-jigai 'yan majalisar tarayya to ya kake kallon karfin kwankwasiya ko jam'iyyar pdp a wannan karamar hukumar duba da irin wannan manyan kujerun na jam'iyyar adawa yo ai wannan ai a bayyane yake mun nuna musu sun gani kuma taron tsintsiya ne ba shara kamar ya kenan a to duk gaba ɗaya wana wana kala wana kala wana na jam'iyyar duk gaba ki ɗaya sun haɗu sun koma gurin marasa daraja me rashin daraja sun haɗu sun koma bangaren da ba shi al'umma suke so ba bangaren da bai taimaki mutane ba. Ci zaɓe kuma ka ci al'umma ba sa son. A yana suka ci zaɓe mu dai a Nasarawa ya kage yadda muka yi wasan kura da duk wani wanda yake ganin ya isa. Inconclusive? A ai inconclusive wata hanya ce ta haramtacciya hanya suka zo da ita wata duniya ba za ta manta da ita ba kuma za a yi jajin ɗinsu za a yi musu hukunci daidai da abin da suka aikata. Wannan zalunci da suka yi wa mutanen Kano da wannan kalma har abada ba za mu manta da ita ba domin mu ne muka ci zaɓe abubakar shi ya ci zaɓe kuma in ka duba gaba ki a jihar Kano babu inda apc gaskiya ta ta nuna ta yi wani mummunan kayi domin a ƙauyuka ma da suka je suka rubuta abin da suka ga dama za a ga cewa dan bambancin baya wuce 100 200 inda ya nisa shine dubu ɗaya amma a birane kai kanka ka sani yadda muka yi musu wasan kura ka duba da dubuti gwamna da waye da waye da waye da waye a nasarawa ga baki ɗaya muka haɗa su muka kada su wanda suke cewa ba mu isa komai ba to gashi na Allah ya nuna musu mu ne wanda al'umma suke so injiniya rabi musa kunkusa da abba kabir su suka ci zaɓe a nasara waɗanda diske suke ganin sun isa allah ya basu dabarar su kuma har goban muka fito zaɓe ba a rantsuwa a siyasa ina tabbatar maka har goban aka fito zaɓe sai mun kada su a ƙaramin hukumar nasara kuma su duk da wannan manyan kujerun kenan a to ai manyan kujeru ba manyan te ba sa taimakon ɗaya bisa goma na gudunmuwar da injiniya rabi musa kunkusa yake ba mutane a ƙaramin hukumar nasara ba na iya mantawa injiniyar rabi musa kwankwasa ya taimaki al'umma karamar hukumar nasarawa bila adadin ta hanyoyi daban-daban ba na manta a koni yaro kani ne a wurin mu. injiniyar rabi musa kwankwasa ya taimaka masa da kyare a daddafe ya gama digirinsa na farko ya tura shi ya je yi masters yaron ya makale ya phd din sai yanzu gaya maka yana london har ya yi aure ya ja matarsa ya tura ta can ya aiko ya sai abubuwa an gina gida ya gina private makaranta ya dan mahaifiyarsa ya sa ta aure so irin waɗannan misalai ina gaya maka mu mutanen nasarawa ba butulawa ba ne ba za mu manta da abin da injiniya rabi'u musa kwankwaso ya mana ba domin ya taimaki 'ya'yanmu ka duba irin taimakon da ya wa bala muhammad gogoro a ƙaramar hukumar nasarawa a tarihi na gina ɗan adam ban san mutumin da ya fi injiniya rabi'u musa kusa fasaha da dabara ta gina ɗan adam ba from nowhere ya zo ya ɗauko bala gwagwarwa ya zo daga farko ya mai da shi mutum ya sa shi a kwamishina daga kwamishina kujera ta kwamishinan masu biyu aka ba shi bai taba rike wannan mukaman ba bai taba rikewa ba takara ma yayi ta house of uh, ta house of reps muka kada shi a nasara ko ka kada shi warai kuwa ai ya taba yin takara muka zo muka kada shi muka dauki imamu salisu buhari ya kada shi bala gogorwa bala bai taba cin zabe ba in bayan wannan chairman da yi a yanzu na ga a kafafen yada labarai musamman social media ana fostin na hotunan ka cewa kana takarar shugabancin jam'iyya ban san dai kujerar da kake nema ba na jihar kano na pdp ya abin yake to gaskiya ka san ita kwankwasiya ideology wata harka ce wacce madugu injiniya ya kafa ta amma ina so mutane su sani kar a bar abin a kansa shi kadai a matsayinsa na dan adam dole yana son waɗanda za su tallafi wannan abu a rayuwarsa da kuma bayan baransa tun da har abada ba za a dawwama ba wata rana za a waye gari injiniyar rabi musa kwankwaso ko mu ba ma rayu to amma wannan abin da ya kafa ya kamata a ci gaba da yin sa wani dalili ya ga mutane mutane suke sha'awa ta saboda watakila sun ga da akwai wata rawa da zan iya takawa saboda abubuwan da suka auna da yawa ni gaskiya abin da nake bukata a rayuwata shine kar a bar tsarin kwankwasiya ya gushe to babu kuma ta yadda za a yi tsarin kwankwasiya ya gushe ba zai gushe ba sai an dora daga inda injiniya ya tsaya ko kuma a tallafa a ci gaba da tallar abin to wannan abu da ake yi a yanzu kuma watakila shine mutane sai ga dacewa ta ko kuma cancanta ta in shiga shugabancin na jiha amma gaskiya wannan sha'awa ce ta mutane da suke ta faɗa kuma tunda mutane suna mun kyakkyawan zato ni ma ina yi musu fatan alkhairi kuma idan hakan zai taimaki kwankwasiya ideology ya taimaki madugu ya kuma taimaka al'ummar jihar kano me zai hana na shiga ni ai na shigo domin kuma muna ciki tun wannan lokaci har zuwa yanzu domin mu daɗa taimakawa al'ummar jihar kano mutane kuma su binciki tarihin mu a cikin al'ummar mu su je makota su je duk inda muke harkoki su tambaya wani irin gudunmawa muke ba wa mutane ba a ɓoye yake ba kamar yadda injiniya kullum yake ba mu a ƙarfin gwiwa cewar a iya halin da kake ciki ka yi taimako a iya halin da kake ciki gaskiya mun ɗauki umarninsa kuma muna yi yanzu dai ka amsa bukata al'umma kana takara eh to idan haka zai zama mun alkhairi ka san mu harka ta kwankwasiya a biyayya ce idan an ga cewar na dace kuma manya da duka waɗanda ya kamata sun ga na dace a sana a gaba ina biyayya da duk abin da aka zo da shi ni ban ce ina neman kujera kaza ko zan nemi kujera kaza ba duk wacce fi dacewa da ni mai girma injiniya kwankwaso ya ce zo ka yi kuma al'umma suka haɗu suka ce zo ka yi bisa umarninsa a shirye muke da mu bi kuma a shirye muke mu ba da gudunmuwar mu fiye da yadda mutane suke zato domin ci gaba da wannan harka ta kwankwasiya domin muna bayarwa a duk inda aka je harkokin kwankwasiya sai inda karfin mu ya kare to saboda yanayi na lokaci lokutan da muka yi baya kusa karewa wannan irin fata za ka yi wa shi sanata injiniya da karabi musa kwankwaso da kuma magoya bayan kwankwasiya na jihar kano da ma ƙasa da ma duniya gabaki ɗaya to ni fatan da nake wa injiniya rabi musa kunkusu shine allah ubangiji ya cika masa burinsa na zama shugaban ƙasar najeriya sannan kuma duk inda zan ba da gudunmawata da jinina da tsokata da dukiyata da duk abin da zan iya wajen ya zama shugaban ƙasa ka sani na ma yi nisa da yi ba a iya jihar kano ba kadai muna tattaba mutane a matsayinmu na masu yin harkokin al'umma duk inda za mu tattaro al'ummar ra'ayin mutane mu nuna musu mahimmancin injiniya rabi kusa muna yi bos a kasashen kudu da kasashen yamma duk muna da mutane ko muna taba su to don haka babu abin da na sa a gaba irin injiniya ya nasara ya zama shugaban ƙasa domin na san inda zai kai najeriya mun yi kuskure da muke ta zaton sai wane ne zai iya fidda kasar mu daga cikin wani hali allah mun tuba amma yanzu muna yawan injiniya kyakkyawan zato tsari kuma na kwankwasiya wato ba ma so mutane su yi wasa da shi domin tsari ne na taimakon al'umma tsari ne na ciyar da al'umma gaba tsari ne kuma na taimakon ƙasa wannan ita ce kwankwasiya da jajircewa wajen cimma wannan buri don haka bukata ta shi ne kwankwasiya ta shiga ko'ina a faɗin najeriya kuma ta kafa gwamnati ya zama ta zama abin da za a rika kafa misali da shi wato kwankwaso mai girma injiniya ya bar lagasi a rayuwa na tsari shi ba wani abu ne ba tsari shine tsarin da zaka ɗora mutane a kai su rika tafiya wajen gudanar da al'umma wannan tsari da kwankwaso zo da shi muna son Allah ya dirar da shi kuma Allah ubangiji ya karfafa shi daga karshe ina yi mutanen jihar Kano fatan alkhairi kuma ina kira a gare su da su ci gaba da bawa kwankwasiya haɗin kai da goyon baya duk wani bangare in an zo na harkar ilimi a shiga a ba da taimako na harkokin rayuwa a shiga a tallafa domin babu ta inda za a samu haka babu ta inda za a samu nasara ko ci gaba sai an dunkule an yi abu guda daya muna fatan Allah ya ba mu nasara Allah ya tabbatar da mu akan addinin mu na musulunci Allah ya tabbatar da mu akan aƙida ta kunkusiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhaji musa nuhu yan kaba a nan muka kawo karshen wannan hira mu ta musamman da babban bakonmu sai kuma nan gaba idan Allah ya sa ya sake ba mu dama ya ziyarce mu sai mu ɗora inda muka tsaya assalamu alaikum